Ƙungiyar 'yan bindigan Niger Delta wato Avengers ta ce ta kai wani sabon hari a wata matattarar ɗanyen mai da ke yankin na Niger Delta mallakar kamfanin Chevron na ƙasar Amurka da ke yankin. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar wannan harin dai kamar yadda masu lura da al'amura kan tsaro suka bayyana ya nuna yadda ƙungiyar take amfani da wasu fannonin zamani wajen kai hare-hare yanzu dai hare-haren sun tsananta matuƙa da kuma haifar da barna mai yawa kan bututayen mai a yankin na niger delta ma'azu magaji tsofan ma'aikacin kamfanin mai ne a yankin na niger delta kuma ya yi tsokaci a kai bangaren mai bangare ne mai mahimmancin gaske a kowace ƙasa saboda irin dukiyar da take tattare da wannan bangare da kuma irin tattalin arzikin najeriya da ya ta'allaka akan wannan harkar mai saboda haka ni ina ganin abu ne mai kyau kuma da goyon baya jama'a su fahimci cewa shugaban ƙasa yana da dama da zai kare lafiyar jama'a dukiyar jama'a da dukiyar ƙasa a daga farko za a samu hargitsi kwarai da gaske a yawancin wasu kamfanin ma muna tunanin za su iya cewa za su bar kasar saboda irin rigingimu da za su iya akwai dai karuwar damuwa mai yawa tsakanin kamfanonin aikin haƙar ɗanyen mai bisa la'akarin wa'adin da ƙungiyar ta avengers ta bayar na ranar 26 ga watan mayu na wannan shekara na cewar kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin su kwashe nasu ina su su bar yankin tare da jiddada cewa kada su sake wuce wannan rana alhaji musa sa'idu mazaunin yankin niger delta ne kuma wanda ke bibiyar hare-haren na 'yan bindiga ga abin da yake cewa ita dai wannan kungiya ta da ake kira avengers ba wanda ya san su kungiya ce da wasu barayi kaji suka samu da wata dama da yake ba jami'an tsaro masu kishi yawa suna ta wannan abubuwa suna ta wannan fashe-fashe suna abin da suke so wannan kungiya wannan wa'adin suka bayar karya ne barayi ne kawai a neme su masu kamfanoni mai su ci gaba da business ita kuma gwamnati ta neme su. To sai dai kuma wani abu da ke ɗaukar hankalin duniya shine na yadda waɗannan hare-haren 'yan bindiga ke sanadiyar gurɓatan muhalli a yankin na Niger Delta ta yadda mai ke tsiyaya da bakin hayaki ko yaya ma'aikatar muhalli ta ƙasa ke duba irin wannan al'amarin ibrahim usman jibirin shine ƙaramin minista a ma'aikatar ya ce abin da ya faru kwanan nan kaga akwai jaridun da suka fito suna cewa wa'yansu ne wanda suke cewa su ne yan kare raɗin wannan shiya su kai wannan al'amari to doka da muke da shi a ƙasa shine duk wanda ya barna na mai in kamfani ne ta je ta yi kuskure aka samu wannan barna ita za ta biya kuɗin gyara da kuɗin diya amma in wa'yansu ne suka je kawai domin su aikata abun a sha don su yi barna ko kuma don wata dalilai da suke da shi na siyasa to wannan su sun san ba wani abun da kamfanin mai za ta yi kamfanin mai za ta biya diya ce in ta san ita ke da laifi kuma doka ma haka ya ce idan kuma ba su sa hannu sun yi gyaran nan ba su ba mutanen nan da ke zaune a wannan wurin da wannan abu ya faru su za su fi kowa shan wahala to kuma ba mu fatan haka waɗannan hare-hare na sabuwar ƙungiyar avengers ta 'yan bindigan niger delta kan kamfanonin mai kamfanonin mai suka fara janye muhimman ma'aikatansu da dama daga sassan da ake hago ɗanyen mai a yankin na niger delta yanzu dai najeriya na hasarar miliyoyin dalolin amurka a kullum sakamakon fasa yan mai da 'yan bindigan ke haifarwa a yankin mai arzikin mai lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya